assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato shirye-shirye na darsan tafsiri a watan Ramadan. A yau insha Allah za mu darasi mai lamba 35 a cikin jirin gwanan darsa na tafsirin suratul Baqara. Muna kan tafsirin farkon izifin afatat ma'una aya ta 75. Bismillah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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون الله مدرسة تركي يتشي أفتتمعون أن يؤمنوا لكم شن كنا أيه wai za su yi imani da ku wa kad kana fariqun minhum alhalin wani sashi daga cikinsu sun kasance yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah thumma yuharrifunahu sannan su murɗe ma'anarsa min ba'di ma aqalu bayan sun riga sun fahimta sun gane wa hum ya'lamun suna yin haka a kan sani ajiya mun fara tattaunawa game da ma'anar waccan nan aya wacce ita ce aya ta saba'in da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara a inda muka ji cewa wannan istifhami da Allah ya yi tambaya a fasat ma'ud da istifhami ne da ma'anar tankir wato ba amsa shi ake nema ba kuma wannan zancen ana fuskantar da shi ne zuwa ga al'amsa mutanen garin madina cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama waɗanda saboda zumunci da makwabtaka da sauran alaƙoƙin da ke tsakaninsu da yahudu su suna fatan ina ma da yahudawan nan su musulunta shi Allah ya nuna musu cewa wannan abu ne wanda ba zai samu ba lafazin alfari ismul jam'i wato ismul jam'i a larabci shine suna wanda yake nuna jam'i amma wanda ba za a iya mai da shi mufradi ba kamar nisa'u wanda laysa lahu mufradun illa mun ji cewa kalamun lahi an mai fassara ta biyu ko dai zamana kalamun lahi zancen Allah wanda wani sashe na cikin Yahudawa suka ji wani sashe na zancen a lokacin ganawar annabi Musa da Allah madaukakin sarki ko kuma ya zama kalamun lahi shine wato alqur'ani wanda sashen yahudawa a cikin garin madina suna sauraron alkur'ani kuma sun tabbatar da ne ko kuma ya zama a taura wanda suke karantawa wato kuma sun san daga allah take duk waɗannan an yi wannan fassara abinda haka yake tabbatar da shi ne allah yana magana kuma akwai maganar allah shine saƙonsa na alkur'ani ko na attaura ko makamancinsa sannan Allah yana iya yin magana da wani cikin bawansa annabi ne ko waninsa kamar da Allah yake cewa wato kuma kana li basharin an yukallima Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha dai yiwa Allah ya magana da wani bawa ta hanyar wahayi ko ta bayan shamaki ko kuma ya aiko mishi da wani manzo cikin mala'iku idan shi mutumin annabin Allah ne kenan sai ya isar da saƙon Allah zuwa ga wannan mutum al'amar cikin malaman magabata shi yana karanta wannan wajen da kalimin afarar mawunan an yi min lokacin wakata kana fariƙun minhum yasma'una kaliman lahi maimakon kalaman lahi sai zama kalim jam'i ne kenan na kalima wato suna jin zancen Allah da ma'ana ɗaya Allah ya ce ثم يحرفونه من بعد aqalu sannan su juya zancen bayan sun riga sun ji sun gane ibnu jaririn ya ruwaito a cikin tafsirinsa haka nan ibnu abi hatim a cikin nashi tafsirin daga ikrima malamin cikin tabi'an tabi'ai kuma ɗalibin ibnu abbas cewa anna imra'atan min al-yahudi asabat fahishatan wata mata ce cikin yahudawa aka kama ta da lalata فجاءوا nabi النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون منه hukuma, sai suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so kai mana hukunci dama kuma Allah ya bashi zabi cikin ma'ida da Allah yake cewa fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan suka kawo maka wani shari'ar su in ka so kai musu hukunci to kana iya ka musu in ka so kuma ka ce ku tafi ku ba da wuce da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman hukunci da tunani wato raja'ar rukhsati suna tunanin ko a samu sassauci akan abin da ke cikin at-taura fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alimu tanabi yasa a ji a dauko wani malamin su wanda ake ci shi ibnu suriya da aka je aka dauko shi aka zo da shi akan jaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mishi uhkum kai kai musu hukunci bayan da ya bayar da hukunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi a bi kitabillahi hakamta tsakaninka da Allah yanzu wannan hukuncin da kai shin kai hukunci da zafin Allah ne domin hukuncin da ya kawai shine ya ce a tsaye da matar mutane su zazzage ta su mata eli sannan a mata bulala goma ta tafi abinci abin da ya ce a mata kenan da ita da wanda suka yi zina sai annabi ya ce mishi a bi lahi hakanta tsakaninka da Allah ya kai ibnu suriya ana maka kallon malami yanzu wannan hukuncin da kai shine hukuncin littafin Allah sai ya ce la ya ce a'a ba hukuncin Allah bane sai kara da cewa walakin sai dai abin da ya faru nisa'una kunna hisana matan da ne suna da tsananin kyau fa asra'a ilaihin rijaluha to ne ba kowane namiji ne ke ganin mata ba ya gudiya ya kyale ta ba da ka muka ce duk wanda ya lalata a kashe shi kisan zai yi yawa saboda haka fagayyar na na hukuma shine muka san da hukunci kaje da yahuda ba suke kawai wani abu na san su za su kalla canza hukuncin Allah ibnu ikrima ce wa fihi nazalat akan wannan ne Allah ya saukar da fadin sa wai za kala ba'aduhum ila ba'din za mu ji aya a gaba ka dan insha Allah na al bukhari ya rawaito a cikin littafinsa a as cewa a wata rana Yahudawa sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu anna imra'atan wa rajulan minhum zanaya suka ba shi labarin cewa an samu wasu mutane guda biyu a cikinsu sun yi lalata saboda haka suna neman hukunci فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يتي مسلم ما تجدون في التوراة menene hukuncin da ke cikin attaura fi sha'anin rajimi game da jefe waɗanda suka yi zina alhalin suna da aure faƙalu sai suka ce na ba'uhum wa najmi wa yujla duna mu dai abin da gani shine za a yi musu bulalu sannan a yi ta musu a sa su kunya a kunya ta su cikin mutane to akwai wani tsohon ba yahudi da ya musulunta cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi shi shine Abdullahi ibn Salami Allah ya tsara masa yadda yana zaune a wajen sai ya sauri ya ce kazabtum ya ada Allah yace Ya kuke maki ya Allah wallahi innakum na fi tawratir rajul tsakaninku da Allah kun tabbatar cewa a cikin attaura akwai rajin walakin na kun mubaddiluna sai dai kun riga kun saba da ɗabi'ar canza littafin Allah to waɗannan masu irin wannan aikin ta ina kake tsammanin za su musulunta ta ina kake tsammanin ya kai mutumin Madina cewa waɗannan wai za su tuba shine Allah yake cewa fa a fatar maquna an yu'minu lakum shine al-imamu a cikin adwa'ul bayan da yazo yana fassara wannan aya sai ke cewa su ahalin kitabi waɗannan yahudawa an san su da canza addini shi ma Allah ya masa kashehi Allah ya ja kunnen su Allah yake tuhumar su yana cewa ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun me yasa kuke juya gaskiya ku sa ƙarya a samanta saboda haka ku koya gaskiya a ranar kuna sani sai shankidi ya ce faƙad kanu domin su sun kasance wato a sun kasance sun kasance an san su fi tadlilin wajen batar da mutane wata harifin da juya littafin Allah wa talbisil haqq bil batil da canza gaskiya a da a wajenta kullu zalika duk wannan suna yin shi ne an qasdin suna sane wa ilmin wa bidati'il hasadi kuma saboda tsabar hasada wa munasabatil ada'i da kuma kiyayya sai shi ya wa khasrun hadha adu. kaga abokin hamayya wanda yake duk abin da yake yana sane da gangan saboda hasada da kiyayya da kishefi yace fala dawa alahu to bai da magani lannan mudallisa la yu'manu janib wa mutumin da ya riga ya shahara da magudi bai da za a zauna lafiya da shi wal mudallil wanda ya shahara da batar da mutane la yusaddaq ba a taɓa gaskata shi wal hasidi wanda yake ma kiyaya ta hasada la yakfihi illa zawadu ni'mati al masud babu abin da zai sa ya bar wannan hasada sai in ni'imar ta kukuce maka kai wanda ake hasada sai ya ci gaba da magana can yake cewa ƙarshe fa su ne waɗanda Allah ya bamu labarin su kansa tambari da suke cewa wa qalu qulubuna gulfun yahudawa da suka ce kai mu fa zukatan mu an riga an yi silin din sa a su ba wani maganar shigan gaskiya cikin ta sai Allah yake balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minu to mutanen da su Allah ya bada labarin su yau kansu wannan shaida cewa su fa zukatan su kullallen zukata ne me ma'anan gulfun abinda aka riga aka rufe aka yi filin aka riga aka aka aka aka aka dade shi wanda ake ma ake packaging din sabon abu to wa qalu qulubuna gulfun abinda suka ce ke da haka wani tsammanin wato gaskiya da riko da ita za a yi daga yahudawa Allah ka tsare shi insha Allah yake wai za laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Ubangiji maɗauki sarki ya ci gaba da babu bayani akan waɗannan kangararrun mutane yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun Allah yace wa idza laqul na amanu kuma sun kasance idan sun gamu da muminai Kalu sai su ce aman kuma mun gaggata wai za kala ba'abuhum ila ba'd idan sashen su yake manta da sashe halu sai su ce a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum me yasa kuke gaya musu abinda Allah ya buɗa muku li yuhajjukum bihi inda rabbikum ba kwa jin tsoron su kafa muku hujja da abinda kuka gaya musu a gaban ubangijinku afala ta aqilun kuma ku da hankali ne wannan aya ta 76 ke al-imamu ibnu jarir yake cewa wannan aya hadhihi al-ayatu nazirul ayati al-ukhra نذيرة الآية الأخرى التي أخبر الله جل شأنه فيها عن المنافقين بخدائهم الله ورسوله والمؤمنين wannan aya irin ta ne irin ayar da Allah ya bada labarin cewa munafikai suna ganin sun yaudari Allah sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yaudari mu'mini a cikin fadin Allah ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أشكي متاني أقول لي كي تشوى يا إيماني ده الله يا إيمان ده الله لا الحال كم أبوني لبني من أبقي من جابا وهذا سما يهودا وتكين وانا أبو أتنامن سنسكي سن إيماني أزاهي بشيكي على أن الله كما يسمى بمي لبني وتيدا أبو يفعل فيه يهودا idan suka gamu da wasu sashi cikin muminai a garin madina sai suke musu ai ma mun imani mu ma mun yarda alalin kuma iya bakin su ne kawai suna rudar da waɗannan bayan Allah ne suna sa su cikin wato a rudani wa idza khalau ila ba'dhum ai idza zahabu wan sarf ila ba'dhum ila anan da ma'anan bi ba'dhum wa idza khalau bi ba'dhum ko da ma'anan ma'a wa idza khalau ma'a ba'du ko da ma'anan an wa khalau an ba'du ana iya fassara shi haka wato suka keɓance a tare da ƴan uwansu ko kuma suka keɓance daga barin mumirai daga su sai su to a nan wajen sai su fara yi wa kansu mu'ataba ya kace ya ɗazu ka ce kaza domin sun kasance bayan sun ce wa muminai ai mun imani to sai a samu a cikin su masu azarbaɗi su kama ba da labarin irin waɗannan abubuwan da ake ta faɗa cewa ai lokaci kaza ma a cikin kakanninmu an yi kaza an mai da wasu birai an ɗaga dutse za a halaka wasu wasu masu tsawata sai sun ga Allah Allah ya garkake su gaba ki domin duk wannan karatun kafin suratul bakara ta soka ba wanda ya san shi a Madina ba wanda ya san shi a Makka su dai suna nan da shi a cikin littattafansu su amma sun koyo ba sa gaya wa kowa saboda ba zai sun gaba da wannan labarin irin ta'annaci da taurin kai da niyan da iyayen su suke su da kakanninsu su saboda haka ba sa gaya wa kowa to sai suna sai a samu wani cikin su ne azarban baki sai ya gaya wani cikin larabawa sai su mutu labari cewa a ah, amma waɗannan kaza kaza kaza kaza to shi ne suka sake taruwa sai su yi wa kansu wato mu'ataba su ce me yasa wani me yasa ka je ka faɗa wai za khalau ila wai za khala babu ila babu haka ne ko قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليس كنت باك لا labarin abinda Allah ya buɗa mu shine ibnu jarir yake cewa kana min sha'anihi wannan kulasar abin da ya faɗa ne nake takaita mana ya kasance cikin sha'aninsu idan kul mu'minina idan suka gamu da mu'minai ya kulu na lahum khida'an wa nifaqan sai su yaudare su su munafunce su su ce musu amanna bi muhammad ai mun imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awsaquhu ja'at mutabiqatan lima fi tawrat kuma siffofin Muhammad din nan da ya hijira ya dawo madina daga makka sun dace ɗari bisa ɗari da abin da muka gani cikin attaura amma wai za a kalau ila ikhwanihi min al-yahudi asabuhum ala zalika amma idan suka keɓance da junansu sai su fara zargin junansu me yasa ku ga me yasa za ku ci musu akwai su fushi a cikin attaura falan ma ga nabi sallallahu alaihi wasallam da yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira a karan farko kafin aje a yaƙe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu da ƴan saƙo alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da sayyidina ali ya je wa'azi ya isa musu da saƙo a cikin anguwar banu quraiza to lokacin da aka yi yawmu quraiza ruwan banu quraiza an yaƙe su bayan sun ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tunda an yi yarjejeniya da su a farkon zuwa Madina cewa da mu da ku duka yanzu Madina garin mu ne saboda dukan mu muna da alhakin kare tsaro a madina idan wani ya kawo farmaki ma ɗaya daga cikinmu za mu haɗu mu tare wannan farmaki, sannan ba za mu haɗa baƙi da wani abokin gaban ɗayanmu a waje ya kawo wa ɗayanmu a madina farmaki ba suka sa mu a waɗansu yadda da wannan yarjejeniya amma ana nan ana nan ta ƙarƙashin ƙasa suka dinga ƙulla makirci tsakaninsu da ƙuraishi akan cewa a zo a haɗu a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda ya kawo wannan ya kawo yaƙin da ake cewa al-ahzab to bayan Allah ya wargaza waɗannan taron a mutanen banza a Hazab Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun koma Madina sai ga mala'ika Jibrilu ya zo shi kuma da sulkensa da kayan yakin yana zuwa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka aje makami yaje cikin yaki ya kare shi, la yaki bai kare ai banu quraiza sun ci amana yarjejeniyar da aka yi da su saboda haka yanzu da kai da jama'a ka ku fito mu al'abanu banu quraiza to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi shela bayan an yi sallah azza yace abu layi layi kwararo kwararo a yi shela cewa kada wanda ya sallar la'asar sai abu nukure ba, wato a fita yanzu yanzu nan ke a kama hanya za ka sabu suka fita suka kama hanya zuwa banu ba. kuma tafiya ce har a yanzu in ka lissafa ta kai kamar kilomita ashirin zuwa da asalin wato abin nan location din garinsu, daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kawo wannan nisan kaga tafiya ce kuma da kafa wasu da jaki wasu da doki kuma tsakanin azab da asar watakila awa biyu kawai ba dole ya isa ba almuhim da aka je banu ƙuraiza ta nabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ya tsaya yana yin shela yana cewa ya ikhwanal qiraba ya ikhwanal khanazir ya ikuwa da tsagu ya ku yan uwan birai ya ku yan uwan aladu ya ku yan uwan waɗanda ya abada ta tsaguti ya ku wanda iyayen suka bauta wa tsaguti su mutu a ɗan maraki suka fara kallon junansu suna cewa min aina sami'a muhammadu bi hadal kalam a ina muhammadu ya san wannan labarin lokacin ba su san Allah ya riga ya sanar shi waɗannan abubuwa suna mamaki sai ce ai kaiwa ne da kake da aboki a cikin madina kake fiye da shi kane ka gaya musu wannan shi kuma ya ɗauka ya jajjawa ɗan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu shi nan yana goranta ma da shi ne suka fara zargin junansu a wajen atuhaddithunahu lima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi ila rabbikum wai sai suna cewa so kuke yin an je kiyama ranar alkiyama su kafa muku hujjar shi a gaban Allah kaga duk da suke iya shegin su sa a kiyama sun san cewa kuma abinda suka faɗa za a iya musu hujja da shi a gaban Allah to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya kuma sai ya kafa doka yace la yadkhulanna alaina qasbatal madinati illa mu'minun daga yau kada wanda aka bari ya ƙara shigowa ƙwaryar garin Madina sai mumin ƙwaryar garin Madina ne shine iyakatan ga masallacin shine ƙwaryar garin Madina annabi ce to kada wanda ya ƙara shigowa ta ce mini. to da suka ji haka sai su ce to muwa mun yi imani in za su shigo da safe za su zo kasuwa za su zo harkokin su sai su ce muwa musulmai an tare sai su suwa musulmai idan sun koma da yamma sai su ƙarya su ba masu musulunta ba ne sun shiga ne kawai da baki to shine Allah ya bada labarin su a cikin Ali Imran da Allah yake cewa wa qala ta'ifatu min ahli kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wa quru akhirahu la allahum yarji'un sai suka yi ba kansu wato fatawa suka ce abinda za a yi shi idan gari ya waye sai mu ce mu mun yi imani sai mu shiga garin da sunan musulmai idan yamma ta yi sai mai ridda abinda suke kyau har yanzu yahudawa suna da wannan ɗabi'a akwai yahudawa da yawa a ƙasashen musulmi da suke zuwa da sunan kasuwa ko a matsayin ma'aikatan agaji irin 'yan ngo ɗinnan ko ma'aikata a cibiyoyin bincike da jami'oyi, a matsayin researchers da professors sai su zo da sunan cewa aiko su sun zo aiki ne wasu su ma su nuna su musulmi ne ko dai a apologetic islam irin suna suna fahimtar musulunci alhalin kuma yan leƙen asiri akwai su kewaye da al'ummar mu gaba ɗaya wasu su kuma ma'aikata a yan wasu su ma'aikata a multinational company da ke aiki a ƙasashen musulmi babu abinda suke illa na ɗan bayanai waɗanda suka shafi musulmi wanda suka shafi tarihinmu da rayuwarmu da al'adunmu da shige da ficenmu wannan tsohuwar ɗabi'a ce da yahuda suka dinga aiki da ita ka ji ga qur'ani ya ba mu labarin da Allah ya ce Allah ya ce ne wa minhum ummiyuna awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya ce awala ya'lamu haka ne awala ashe ba sani cewa annallaha cewa shi ubangiji ya alamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke koyewa a cikin zukatunsu wa ma yu'linuna da abin da suke bayyana Don sun bayyana imani na ƙarya sun ce amanna alhalin ba su imani ba Allah ya san zukatunsu. Don sun koye kafirci suna ganin wai mutane ba su sani ba to Allah ya san abin da suka boye Allah yake ku sani da cewa Allah yana sane da abin da suke bayyanawa da kuma abin da suke boyewa babu abin da su Allah wato tilayi ce ma Allah da shi sa iya gaskiya mutane irin wannan dabara ko irin wannan yaudara ko irin wannan rashin daraja amma a wurin Allah Allah ya san sirrin su Allah ya san bayyana wasu kamar yadda muka ji a wasu ayi kutun kutun wannan sai Allah ya ce minhum wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yaqulun saboda adalcin Allah ubangiji madaukakin sarki kada a yi musu kudin goro kun ga ai an tawo ana ta bayanin iya shegensu kama a cikinsu akwai waɗanda ba da su ake wannan yan shigen ba su ma taron yan abu ya rima ne a sha kiɗa idan aka bazantan a yadda yake haka abin da za ka fahimta duka yahudawa suke yin wannan abu ko kuma dukan su ne suke da ilimin da za su iya yin wannan yaudarar da wannan haɗin haɗincin shi ne sai Allah ya kogace ya ce wa minhum kuma daga cikinsu akwai ummiyuna waɗanda suke jahilai ne la ya'lamuna al-kitab ba su san littafi ba illa amani sai dai burace burace kawai wa hum kuma su din ba su da wani abin yi illa yazunnuna sai zaka zaka na ƙarya aya ta 78 kenan ko kun ga anan da Allah ya ce wa wato a cikin yahudawa akwai wasu nau'in mutane da ake Al'ummi shine allazi la yaktubu wala ya ƙara'ul maktuba mutumin da bai da ilimin rubutu kuma bai da ilimin karanta rubutacciyar magana ba zai iya mai da magana shi rubutu ba kuma idan an rubuta mishi ba zai iya gane mai rubutu yake rage ba wannan shi ake cewa ummi wato ana danganta shi zuwa ga ko dai al'ummatul ummiya al'umma wadda take ba ta rubutu ba ta karatu kamar larabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu asharu hakaza wa hakaza wa hakaza nabi yace mu a al'ummar mu ba mu gaji rubutu da karatu ba mu dai abinda muka iya shine lissafi na gwari-gwari da aka yace wata haka goma da haka goma da haka tara sai ya kale ya tsada kaga wannan shi lissafi gwari-gwari ke wato laraba wasu san lissafi irin na kalanda na na yan astronomy ko na yan geology ko geography ko na ba musa wannan to al-ashari shi ne yake ummatul ummiya wasu suka ce al'ummi, wato nisba ne ila al-um zuwa ga uwa cewa mutum yana nan ya girma amma bai da bambanci da yadda uwa shi ta haife shi kamar da Allah yake cewa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba to a cikin a cikin a cikin Yahudawa kamar kowace al'umma akwai wasu bungun mutane jahilai wannan jahilai ba su da katabu ba yadda suka iya da kansu ba su san littafi na attaura da abin da ke cikin shi ba Za ka ba su da aiki illa da tazaki la yaktubuna wa la yaqra'una ba su san me suke ba illa da aka ce anan wannan istisna'i ne munqati domin abin da aka ce suna yin cikin alkitab kamar Allah ya ce malahum min malahum bihi min ilmin illa tiba'a dhar abi shi mai sai munqati da aka ce illa amani lafazin al'amani abin da nufi a zance zama yana nufin at-tilawa al yana zuwa da ma'anar tilawa karanta abu kamar da Allah yake cewa ah, illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati ai alqa shaytan fi tilawati sai zama nan kuma kawai kana fasara ba su da aiki illa karatun zuku wa minhu ummiyuna daga cikin akwai jahilai la ya da kitaba ba su san littafi ba Illa amani sai dai karatu kan rubutu wanda yake karanta bai san fasara ko mutumin da yake kolo wanda yake karanta qur'ani bai san fasara shi to ga wannan bai da bambanci da jahili kuma ka dauki wannan fasara ke ko kuma ka dauki fasara al-amani bi ma'ana al-akazi kamar da sayyidina Usman yake cewa a cikin kissar kashe shi da yake cewa ma tamallaitu منذ أسلمت بمعنى ما كذبت بني قريبا to muka dauki wannan fasarar sai da ma'ana shi suna cewa ne wato wa minhu ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani wato ba su san littafi ba sai dai karerai kawai da aka gaya musu suke ci gaba da yaɗawa kamar karerai da jahilai suke a galibi jahilai sukan zama ana akwai malamai na bid'a malamai marasa gaskiya da suke gaya musu karerai su kuma su ta yaɗawa har ta ɗauka wannan karerai gaskiya ne abinda ba za ka taba ji a wurin wa'azi ba sai ka ji a bakin jahili misali yanzu suke jahili suna cewa ai an ce ma lailatul kadari, idan ta kama za ka ga babu komai sai dai ka'aba duk ba za ka ji gini ba kaga wannan ai kare ban za shigo ba za ka rage da karatu ba amma za ka fita a bakin mutane da yawa Don muka ɗauki ma'anar al'amani da ma'anar al'akazi sannan yana yi ɗaukar ko ma'anar wato buri buri shi ne mutum ya dinga sa ran samun abin da ya fi ƙarfinsa abin da ke da wahalar samu wato ya ga wani abu wanda yake so ya samu kuma abin yana mushi wahalar samu ko zai ne wahalar samu amma da aka yi ɗan fararen shi a kai zama kuma wannan hali ne na mutane wanda suke masu tsananin kwaɗayin duniya wanda sha'aninsu ba sha'anin Allah ba ne kamar ka kalli mutanen zamanin karuna masu cewa ya laita lana misla ma ƙaru, qarun wannan shine buri shi ina ma mu samu irin abin da aka yi wa qarun to kowanne da aka saka fasara ce daga cikin fasarorin da malamai suka yi wallahu a'lam Allah ya ce wa inhum illa yadhunnuna in anan da ma'anar masu nasiya wato wa mahum kamar irin kafiruna illa fi guru wato malkatin na illa fi guru a a wato babu abin da suke eh, illa ya bunun ai ya kazibun sai ƙarya da suke yi to mun ji cewa al'ummi shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan ga ɗaiɗaiwan mutane to siffa ce ta ta zargi siffa ce tana ƙasa a ce kana mutum da girmanka da hankalinka amma ko ba ka koyi wani abu na ilimi wanda zai baka dama ka iya rubuta magana ko ka iya karanta rubutaccen sako ba to wannan zai zama kana da na ƙasa musamman a wannan zamanin da muke ciki da ma zamanin da suka wuce amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin shi mu'jiza tunda shi bai zo da bai zo zamanin da ake ma ɗan mutum da karatu ba ma shi kaɗai ba duk mutanen garin su ba sai to inda Allah yake cewa wanda zai ba aka fil ummiyina rasulan nabi duk kasan makka zai cikin al'adar su rubutu ko karanta abin da aka rubuta amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo karatu wanda ya buwayi duk masana rubutun duniya gaba da shi za Allah ma yake cewa shi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilu kai baka kasance kana karanta wani abu rubutacce ba ko kuma ka dinga rubuta shi da hannunka na dama inda kana yin haka to da masu kawo ko kwanto da sun samu hujja duk da hakan sai da suka ci inna ma yu'allimuhu bashar duk da hakan sai da suka kawo a zancen banza a kan alkur'ani amma za ka ga cewa shi ne zalla sallallahu alaihi wasallama a yadda Allah ya halicce shi in nan zai rubutu zai karatu haka ne Allah ya mishi wahayin alkur'ani wanda ya zama littafi ga gasan masu gasa tun daga zamanin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi shi har yau ana dama da qur'ani ko ba a ga iyakarsa ba ko ba za a ga iyakarsa ba a taba cin garansa ko a cikarwa da wani abu a cikinsa wanda yake karo da juna ko wani abu da ya taɓa ma ilimi ko na abin da ya saba wa tarihi ko na abin da ya saba wa abin da aka saba ji in ka ji wani abu haka to kai ne kake da karancin ilimi ko karancin fahimta ko karancin sani randa ilimin ka ya kai randa fahimtar ka ta kai za ka gane cewa kai ne kake kan kuskure ga gwani yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gare shi wannan ɗabi'a ta rashin rubutu da karatu ɗabi'a ce take abin darasawa a wajen shi sai kama nan wannan aya ita ce daga cikin alikitari akwai gama garin mutane wanda suke jahilai wanda ba su da wani rabo na wani ilimi a cikin littafin Allah sai dai a cikin sako da suke iya karanta doron matanansa kawai ba tare da sun gane ma'anarsa ba sannan kuma suna tare da wasu malamai wanda suke makiya Allah wanda suke gaya masu karerai su kuma su gaba da yaɗawa ga wannan siffa ta yi kama da duk siffar ta yi kama da siffar duk inda ka samu jahilai waɗanda ke tsoba ke al'amarin ka, ta yi kama da siffar inda ka samu jahilai waɗanda ke ƙarƙashin kulawar wani malami wanda yake maki Allah ko ɗan bid'a ko malami wanda yake mai son zuciya zai basu cikin jahilci zai basu ainihin wato cikin faɗi da fagamniya sannan ya cuta musu munanan akidu da munanan maganganu wanda za su gaba da Shi ne illa amani inhum illa wa inhum illa nuna. Allah ka tsare mu daga bata ka tsare mu daga halaka Allah ya tsare فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ثم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Allah ba madaukakin sarki ya ci gaba da ainihin wato bayani akan Yahudawa da irin harƙallar da suke gudanarwa a rayuwarsu. Fadan Allah ya ce fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma kasabat aydihim wa wailun lahum mimma yaktubun Allah ya ce fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim bal na azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna sannan sai su ce hadha min indillahi su ce wannan daga Allah ne yashtaru bihi samanan qalila dan su anshi wani dan kuɗi daga wannan aiki Allah ya ce fawailun lahu wani ya tabbata a gare su min ma kasabat aidihi eh? daga min ma kasabat aidihi na min ma kasabat aidihi daga abinda hannun su ya rubuta wa wailul lahum min ma yaksibun bari ya tabbata a gare su daga abinda suke samu na dan kankanin kuɗi din wannan ita ce aya ta 79 al-imam al-qurtubi yake cewa a cikin tafsirinsa lamma darasa al-amru fihi wa sa'at ra'iyatu ulama'ihi wa aqbalu ala dunya irsan wa tsama'a yayin da la yahudawa suna rayuwarsu sai ilimi ya ɗashi malamai na Allah suka ta mutuwa sai zama na saura malamai waɗanda suke na shaidan ba na sannan sai aka wayi gari kuma ilimi ya yi nisa sai dai makwaɗaita duniya da masu neman ci da addini su ne suka yawa ya yace ana nan ana nan fa ahadathu fi shari'ati sai suka ƙirƙiro bid'o'i a cikin addinin su wa baddalu suka canza addinin wa alhaqu zalika bit tawrat suka dinga ɗiban zance mara tushe suna zubawa a cikin attaura wa qalu lil awam suna ce majahilai hadha min indillahi wannan ma daga Allah zamani yayi tsawo gabanin isra'ila domin asali bayan shuɗewa annabi musa alaihi salam annabi musa ya bar wato wasiya cewa a taura asalin kwafin nan da ya zo da shi daga wurin Allah a samu akwati a zuba ta a ciki sai a kulle a ajiye a ainihin wato wanda suke ibada a nan a baitul maqdis ba a fito da ita sai in akwai bukata sai ana so a kafa wata hujja ko a yi wani nazari ko makamanta haka da an gama kuma sai a maya ana nan ana nan sai wani sarki bayan kuɗewa na musulmana wani sarki wanda ya zo ya ci garin da yaƙi sai ya ƙona garin da ya ƙona garin har wannan shi ma'abadi suleiman kamfin na da Solomon Temple wanda suke shara su dawo da shi nan. to har shi sai ya cuta ya ƙone tare da littafin gaba gida tare da littafin a saura ɗin duka ya ƙone to kafin a yi zamanin uzairu da za mu zo mu ji wanda suke cewa uzairu bunulla wanda ya zo musu da cikakkiya a taura daga baya to shi ne sai su malaman yahudawa kowa sai ya rubuta iya abin da ya rike kamar yadda Allah yake cewa bi fi min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada Kira Allah ya danka musu amanar abin da suka iya rikewa abin da aka ba su aiki rike shi cikin zafin Allah kira kowa sai ya rubuta abin da ya rike sai kuma ya ƙara da son zuciyar shi duk abin da ya gada ma sai ya zuba za ka sai zama a tauran kowa tashi daban wani ma mutum ɗaya yana da attaura kala kala kowace zai fito da ita gwargwadon yanayin da ya gani kamar da muka ambata a jiya to wannan shine abin da suka dinga yi shine Allah ya yake musu magana a nan mu kalla mu ga a cikin aya ɗaya Allah ya ce wailu a kansu sau uku ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الله يسألك الشواء لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون bane bane bane a kansu har zubi uku shi sa malamai suke ta ƙoƙarin su fahimci ma wai me ake nufi da wailin dinnan kafin mu zo kan shi daga cikin abinda yahudawa suka dinga zubawa a cikin attaura ta su ta ƙarya irin da suka kirkira za mu zo mu ji wasu a cikin su kamar irin faɗin su cewa laisa alaina fil ummiyina sabilu suka kafa wa kansu doka cewa idan mun ci kuɗin duk wanda ba ba yahude ba to mun ci banza musamman larabawan wannan mutanen makka da madina da fa'ifa abokan zaman su don ba yahude ya ci bashi balarabe da gangan sai kiriya, kibiya idan suka ciniki da balarabe an kawo kaya zai ba da kuɗi sai ya kibiya ya ta yawo da hankali da an da nan sai ce kai mu a cikin littafin ma an ce idan muka ci bashin ku ko a lahira ma babu biya laisa alaina yi na sabilun daga ciki da irin ainihin wato ka'ida ta cewa la ya na Zambul? mu babu wani zunubin da zai fitar da mu suka ce in ma ya fitar da mu to ɗan ƙanƙanin lokaci ne shine wa ƙalo lan ta masana naru illa ayyama ma'aduda mu ba za su wuta ba ji su sai ɗan kwanaki kaɗan daga ciki suka rubuta na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u duk za mu zama maji Allah zai musu mai musu martani a kan irin waɗannan maganganu da suka dinga to haka suka cika a taura da munanan maganganu da canza zancen Allah lafazin wailun kamar da muka ambata ana amfani da shi ne don nuna kururuwa don nuna tsorata da shiga cikin bala'i kamar ya wailata a ajastu an akuna misla hadal gurabi wa uwariya sau'ata kamar mutum ya ce wayyo ya shiga wayyo kai kansa larabawa suna amfani da shi a haka amma ka ce asalin alwairi wani dutse ne a cikin wutar jahannama wanda ake gwala shi da wuta sannan a mai tsawa ya dagargaje ya zuba ita wutar shi ta zuba akan kafirai wasu ne suka ce wani ah, wani kwazazzabo ne a cikin gidan wuta wata kwata ce babba a cikin gidan wuta wata take tara iya da ya jikin zubewa da ƙonewa ɗan wuta to anan za a zuba su waɗannan ainihin wato a kafiran Allah ta tsaye wasu ne suka ce ah, wata kofa ce ta musamman ta gidan wuta wadda wasu za su shiga cikin wuta ta hanyarta a takaice dai su a gun larabawa alwailu a kalmatun ta shiru ilal hasirar huzuni wal halaka kalma ce da ke nuni zuwa ga bakin ciki da damuwa da halaka Allah ya ce wailun lahum mimma katabat aydihim Allah ya ce wani ya tabbata a kansu daga abin da suka rubuta da hannu mun ga an ambaci hannu ma anan da Allah yake fa wailil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim bane ya tabbata ga masu rubuta littafin da hannunsu guda ma ce ai littafi da hannu ake rubuta shi wannan shine wato jumla ce da ake ce mata sifa wanda ke zuwa a bayaniya sifa ce take dan bayanin abin da dama an san shi kamar yadda zaka ji ne an ce waɗanda suke suna yin shirka sai Allah ya ce bi zairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba dama babu wani shirka da ra'ayi da gaskiya ko zubar da jini sai a ce bi zairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba dama babu wata kisa da ra'ayi da gaskiya to haka nan ma irin kamar yadda Allah ya ce illa qa'irin wala qa'irin yasiru bi janahihi ko kuma wani tsuntsu wanda ke sufurwa da fuka shi dama da haka yake ko ba fara ba haka in ya kununa bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunan su dama faɗin magana da baki ake sani to haka shi ne nan a qaulil lil ladina yaktubuna kitaba bi aydihim Allah ya sake cewa qaulil lahum mimma katabat aydihim bane ya tabbata a gare su daga abin da suka rubuta da hannunsu wani lahun min ma ya wani ya tabbata a gare su daga abin da za su samu daga wannan aiki wannan aya a cikin ta akwai mai girma kamar yadda qurtubi yake fada yace fi hadhihi al-ayati tahdhirun min at wa at wa ziyadati fi wannan aya tana jan kunne tana gargadi akan canzawa ko canza addinin Allah ko yi mishi badar ko kawo wani ƙari a cikin shi fa kullu baddala a aw btada fi dini fa huwa dakhil tahta hadha al-wa'id kuma yace duk wanda ya kawo bid'a a cikin Allah duk wanda ya kawo wani abu sabo ce ayi yace addini ne a ranar Allah bai ce ayi ba a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba kuma zai ce ya shiga cikin wannan aya shi sa kaga bid'a take da hadari sai annabi yake cewa wa kullu bid'atin balala wa kulla dalatin fil nar to kaji inda abin ayatin da cewa bid'a yar wuta ce kamar yadda hadisi nuna sura ta uwa musulmi mu kiyaye bid'a mu kiyaye malamai masu kawo bid'a duk wanda ya maka nasiha yake kamar yin bid'a ya taimake ka kar ka ji haushin sa kai kokari ya zama cewa duk wani abu da yake Allah bai aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi shi da sunan addini ba to kada ka kana yi shi Allah ya tsaye sannan a cikin nan za mu ga cewa sallallahu alaihi wasallama dama ya kawatar da al'ummarsa game da hadarin bid'a a wannan hadisi na sunan abi dawud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yake karanta shi a cikin hudubarsa yace inna kullu bid'atin dalala eh, inna kullu bid'atin bid'atin eh, inna kullu mursalin bid'a wa kullu bid'atin dalala cewa kowane abu farare a cikin addini bid'a ne kuma kowace bid'a fata sannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsanta da kuma shi game da rarrabu al'umma cewa za a rabu gida gida a gida 73 yace dukkanin su suna wuta in banda guda daya wacce ce guda daya shine abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai shi da sahabban sa to da duk abin da zaka yi nemi yaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan wannan aya a ƙarƙashin ta magabata na kirki Allah ya kara musu rama, suka tattauna game da hukuncin sayar da alkur'ani mutum ya rubuta alkur'ani ya siyar ko ya kafa kamfani yana gurza littattafan alkur'ani yana siyarwa kamar da ake so shin ina halittun wannan wasu malamai suka ce haramun suka ce suna ganin idan mutum ya sai da alkur'ani kamar shi ma ishara bihi samanan kalila ya anshi wani ɗan kuɗi ya ba da zancen Allah amma an samu wani babban malami cikin tabi'ai shi na limamu sha'abi ya ce a ya halatta a ce da alƙur'ani aka mishi tambaya ya ce la ba'asa bi bai'il mushafi لأنهم لا يبيعون المصحف وإنما يبيعون الورقة وعمل Ya yace babu laifi za a iya sayar da alkur'ani domin wanda ya siyar ba alƙur'anin ya siyar ba ya sai da takardu ne material ɗin yake siyarwa da kuma aikin shi da yi da hannunsa ko aikin shi da yi da na'urarsa ka babu babu da yake dan mutum yana rubuta alƙur'ani a matsayin shi na gangara yana rubutawa yana fansarwa kuma da ake da hausa yana fansarwa ko yana cin abinci a haka akwai ma malaman musulunci a baya waɗanda aikin su kenan malamai ne manyan malamai wanda ya zo a cikin tarihi cewa suna aikin kwafa littattafai shine sana'a, suna kwafe mutane qur'ani shine sana'a. na biyu kenan na uku malamai suka ce daga nan kuma malamai suka tsara cewa wannan yana nuna haramcin wanda zai zauna kawai yana karanta qur'ani ana biyan shi ba wai ya koya mutane qur'ani haka ba nan kawai a ce wani a yi min sauka zan biya ka to wannan ba ke wannan kan ba da ka ce ba wannan zai zauna kawai aikin shi sauka ko a ce karanta ya san kafa kaza ko halarce ka kafa kaza yana tun yana ta kirgawa a in ya gama a biya shi ko ya rubuta maka ita cikin cikin ita na jarka na rubutu wannan ka malamai suka ce tabbas babu kyau don ba karanta da addini yake ba bai karantar da kowa komai ba kawai wani mai kuɗi ya zauna can yana neman wata bukatar shi ko ma hala ba wani tsafin shi aka gwada mai kawai ya kuma zo ne ka Allah rabba baka da aiki ko tuni ko gangaren ka da abin yi kawai Ya ce za ta malam ga wannan sakon ya kawo su yan dubbalai ko su yan ɗaruruwan dubbalai ya baka ya ce kawai a yi sauka shikenan kai da almajiranka ku kama karatun alkurani ba ji ba gani shi za ma Allah ya tarafce su ma su ba alamun ba makaranta su in suka zafi suka soke shi kenan sai wurare kai ka biyo can kai da kake eh, abin nan sai su soke su ka da kai kawai su gaba da sha'anin ba ka suke yi ba ko kuma idan aka karanta izin sha biyar ka kuɗa ne shi ya isa ka amma na kuɗin shi a takaice dai wannan ba sana'a ba ce da ya kamata a samu makarancin alkur'ani a cikinta Allah ya baka qur'ani ya baka daraja fiye da wanda yake iya ba duk wani annabi yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu dan me zaka mai da kanka baya ba daidai bane a san da yawa daga su makaranta alqur'ani musamman ɗan uwanmu makaranta na na tsangayu wanda suke yi na nagartaka to suna ɗaukar wannan matsayin sana'a gaskiya ba sana'a bace da ta dace da daraja abin da Allah ya ba su Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya kyauta sannan wannan aya tana nuna mana cewa a taura to an riga an bar ta daga cikin abin da ya faru da taura kamar da muka bayani shi akwai rikirkita wanda suka yi mata sun rikirkita ta saboda ta asalin ta bata daga baya kuma suka rubuta abin da suka ga dama suka koye abin da suka ga dama saboda wannan da ake da ita yanzu a duniya wanda ake cewa old testament to ba a taura ce yadda Allah ya saukar ita ga Musa ba a taura ce take muharrafa wata ke adulteration wacce ke ainihin wato an cika ta an cika ta da maganganu waɗanda ba na Allah sai ka za ga littafi guda a cikin ta duka maganganun wani ba maganganun Allah ba da ka ba za a iya hujjar ta matsayin cewa wannan abin da Allah ya saukar ne? sai dai a yi izina da ɗaiɗaiwar abin da ke cikinta wanda watakila ya dace da abin da ke cikin alkur'ani ko malamai suka iya gane cewa wannan na asalin ne wallahu a'lam yana ganin saboda lokaci da ya mana abin nan za mu dakata iya nan sai mu tashi a aya ta 80 kenan wadda Allah ne faƙalu lan tamassana an-nar lan tamassana an-nar ko na insha Allah Allah ya sai mu tashi gobe faƙalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله wa sallam